وعليكم وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحذر عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باتا يقوى إنما من جيس المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa da ku a yau ranar asabar wanda ya dace da uku ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na 1439 goma sha yau 20 ne goma sha tara yau goma sha tara ga biyar shekara na dubu biyu da goma sha takwas daidai wannan shine darasinmu na hudu a ayat 163 a cikin sautin nisa'i insha Allahul karim muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alfarma mai wayannan ayyuka don neman yardansa Allah ya mana albarka ya yi wa ƙasar mu da dukiyoyin mu albarka Allah ya wa ƴaƴan mu da zuriyoyin mu gaba ɗaya albarka Allah ta'ala ya ba mu ikon yin wayannan aiki don neman sa. ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah kar ka bar su da iyawansu ko dabarunsu ya Allah ka sa su a hanya su yi wa wannan al'ummar abin da ya dace ya Allah shugaban ƙasarmu ya Allah muna neman alfarma ka ƙara masa lafiya ka ba shi ikon sauke nauyin da ke kan kafaɗinsa ya Allah duk abin da yake hakkin al'umma ne a kansa ya Allah ya Allah muna taya shi roƙon Allah ka ba shi ikon saukewa ya Allah ya Allah ka babu nasara muna roƙonka ya Allah ka gwada masa kurakuransa ka ba shi ikon gyara su ya Allah ya Allah muna roƙonka cikin shugabanninmu wanda wucewansa da zartewansa a shugabanci shine alkhairi wa wannan al'umma kuma alkhairi gare shi ya Allah ka ba shi ikon wucewa ya Allah wanda wucewansa babu alkhairi wa al'umma to ya Allah muna roƙonka ka kawo mana canjin da ya fi alkhairi ya Allah ya Allah ka za'a mana abin da ya fi alkhairi ya Allah ya Allah iyaye mu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa su huta Allah ka sa aljanna ce makoman su wayanda suke raye cikin iyaye da malamai din ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau muna ƙara roƙonka ya Allah idan mutuwar mu ta zo haduwa da zamu yi da mala'ikan mutuwa ya Allah ka faranta mana rai da wannan haduwan ya Allah sai mun tashi haduwa da kai ranar kiyama ya Allah ka samu ji wannan haduwan Allah ka taimake mu ka taimake wasu akan mu ya Allah duk masu taimakon addini masu taimakon mu ya Allah ka taimake su ya Allah ka daga su ya Allah ka fifita su ya Allah ka ba su nasara ya Allah Allah ka taimake mu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر من نصرنا ونصر الإسلام والمسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai abin nan addu'a guda ɗaya da take magana akan ɗanta ne take neman addu'a game da shi baya kulawa da sallah take neman addu'a na yan uwa musulmi baki daya akan Allah ta'ala ya dawo da shi ya damu da ya dawo ya dawo da sallah to Allah ya sa haka Allah ya dawo da shi Allah ta'ala ya sa ya samu damuwa da sallah idan yaron karami ne wanda bai wuce shekara goma ba to tsumagiya za a riga masa haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a dinga casa shi da bulala a raba shi da miyagun abokanai da suke ɗiban hankalinsa lokacin sallah kuma ki yi hakuri in lokacin sallah ya yi ya yi alola ki sa shi a gaba har zuwa masallaci kina gani ya shiga ki tsaya a ƙofa masallacin kar ya fito har a yi sallah sannan ki sako shi zuwa gaba zuwa gida a haka har ya saba an gane ku in kuma ya riga da ya girma to a rika bin da nasiha ana masa nasiha ana masa addu'o'i kar ki damu da zai gaji da jin nasihar ki ke ce babarsa idan ba idan baki masa ba babu wanda zai masa saboda haka ki matsa kullun da masa fada da masa nasiha da ba shi shawarwari akan maganar sallar wannan shine abin da fi dacewa gare ki sannan na biyu tana magana ne akan da haihu yau satin ta guda da haihuwa shin ciyarwa za ta yi ko ko biya ne za ta yi idan ba ta yin azumin ne saboda nifasi saboda jinin biki to wannan azumin za ta biya amma in ba ta yin azumin ne saboda ciwo na aihuwa din ko kuma yaro zai rasa nono to wannan za ta ciye ni na fata an gane bambancin guda biyu wannan shi ne, Allah ya taimake mu Allah gafarta malam ina awhayna ilayka a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama inna auhayna ilayka lalle mu yi wahayi zuwa gare ka kama ila nuhin kamkar yadda muka yi wahayi wa annabi nuhu wan na min ba'dihi da annabawa da suka a bayan annabi nuhu wa auhayna ila ibrahima mu yi wahayi wa annabi ibrahima wa isma'ila mu yi wahayi wa annabi isma'ila wa ishaqa mun yi wahayi wa annabi ishaqa wa yaquba mun yi wahayi wa annabi yaquba wannan shine abin da muka tattauna a jiya cikin yadda da iko na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wal asbat mun yi wahayi da wa jikoki da zuriyoyin annabi yaquba wasu daga cikin ya'insa da wasu daga cikin jikokinsa Allah ya ce mun musa wahayi in ji Allah tabaraka wa ta'ala daga nan sai Allah ta'ala ce wa Isa mun yi wa annabi Isa wahayi in ji Allah mun yi wa annabi Isa wahayi in ji Allah kafin mu shiga can wato annabi annabi annabi yaquba Allah ya ba shi zuriya nagartattun zuriya ba annabi Yusuf kaɗai ba ne nagartacce a cikin zuriyarsa a'a a cikin zuriyarsa an samu annabawa tili masu yawan gaske a cikin zuriyar annabi Yakuba kusan dukkan annabawan da suka wuce cikin jikin annabi ishaq alaihi salatu wasalam sun fito ne ta jikin annabi yaqub kusan annabawa dubun dubata dubunnan annabawa ta jikin suka fito su annabi Musa duk anan suka fito su annabi Zakariya duk anan suka fito su waye waye duk anan suka fito su annabi Yusuf Yusuf abin annabi Yunus su annabi Aliyasa duk anan suka fito to idan kina son ke din ki zan har abu na da kasa kina kina da daga cikin zuriyarki daban daban daban daban daban daban daban to ki kokari ke ki zama mutum ya kirki ki kokari ki ja tuta a nagarta ki kokari in an ambaci sunanki jama'an anguwanku danginki su ce san barka idan kika zama haka tsakaninki da Allah akwai ibadu da yawa kina mai kula da ibada yadda ta dace sannan bayan wannan kina kau da kai daga abin da ya saba wa Allah tabaraka wata'ala to in kin samu wannan bi iznillahi ta'ala Allah zai rika fidda nagartattu cikin zuriyarki a cikin 'ya'yanki, za a samu wasu su rika miki addu'a ko da wasu sun shiga sallah Allah ya sauka to za a samu wasu da Allah zai fidda zakka a cikin jikokinki za a samu wasu a cikin ainihin jikokin yayanki za a samu wasu a cikin ki za a samu wasu a cikin waye babu babu mataki da zuriyarki za ta taka face sai an samu wa'anda za su dinga turo miki lada a cikin ainihin kabarinki kina kwance kina barci in zuriyarki za su kai matakan jikoki guda dubu kafin a rade duniya ko dubu goma kafin a rade duniya to ko a kowane mataki za a samu nagartattun za su dinga kai miki abubuwa akan miki na shiga abin da ya haifar miki da haka wannan zama nagartacciya ke da kake zama nagartacciya a farkon yanayi Mala Amin Daurawa Allah ya kara masa imani sai gama duniya lafiya a wanzar sa sai yake tuna mun sai yake tuna mun to jazakumullahu khairan Allah gara albarka sai yake tuna mun wani lokaci da muka tafi umra a tare da shi akwai wani abin da ya faru wanda ni na manta amanta da ni gaba daya sai ya rika adirasi na faɗa wani lokaci mun je umra mun fito mun zo masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daidai lokacin shan ruwa a lokacin da kake ganin jama'a cikin masallacin aharin khairi suna fitowa suna taron masu shigowa masallaci don ka zo ka sha ruwa akan ledar da suka shimfiɗa sufura da suka shimfiɗa har suna jin haushi idan baka zo ba mun taho da ni da shi da wasu jama'a wani ya zo ya ce ya yi bukin dinmu wani ma ya sake zuwa suka dace yadda kika san za su da ku akan don me sa wanda zai yi bukin wani ya zo ce shi ma ya yi bukin sai ma shi malar ɗin sai ya raba mu gida biyu ya ce ku tafi gurin wancan ko kuma tafi gurin wannan da muka ba ka shimfiɗa muka kammale cin dabino ne da ɗan yagot haka da sauransu sai ɗaya daga cikinsu yake ce mana kun ga wannan gun da muke zaune a nan gurin kakanmu na shekara ɗari uku da suka wuce shi ya fara asusa zama a nan gurin da shayar da mai azumi a wannan gurin da ya girma sai bar wasiya wa ‘ya'yansa akan cewa lalle su ɗora akan wannan su ma da suka zo barin duniya sai suka yi wasiya wa jikoki cewa kar su yadda wannan alkhairin ya yanki shi da yake cewa shi tilin yake cewa wannan abin da yake kai wasiya ce ta alkhairi ta babansa shi ma ya yi wasiya a baya kar a yadda wannan alkhairi ya yanki kun ga da kakansu na sama ya zama nagari da ya yi wasiya sai Allah ya tabbatar da wasiyar ba a yi watsi da wannan ba har zuwa jikoki na wajen guda bakwai ko wajen guda shida bayan mun sun ba mu dabino da yagwar da wani kofin shayi haka aka yi sallah sai shi dattijan ya ce abin da yake so da mu da Allah mu yi haƙuri da an yi sallan isha'i irin suna gayyata mu akwai wata maktaba da za mu daman can an fi samun dama a ci abinci bayan sallar isha'i in ka ci abinci jewa bayan magariba to wannan tarawihi mai albarka a masallacin annabin nan ba za ka iya ba saboda haka da muka yi isha'i muka su a ɗaya daga cikin kofan bayan gidori da ke wannan wurin suka ɗauke mu har zuwa jikin dutsen uhudu a nan jikin dutsen uhudu akwai matsa gurin cin abinci daban-daban muka shiga aka zauna aka kawo raguna cikakkun raguna wato nan ne nake ganin wani irin girki har yawuna ya ɗan yabun nan <laughs> eh, wani irin girki suna kiransa manɗi rago aka kawo su kutum ashe an ɗince cikinsa ne aka kawo aka ajiya gabanmu can ma aka kai wasu can ma aka kai wasu ashe bayan an yanka ragon an fere akan ɗebo shinkafa da kayan ciki da waye-waye sai kuma a zuba a cikin ragon a cika shi jam sai a kai abin nan a ɗikinki sai a mai da shi cikin tukunya kawai a rufe shi sabjejin tukunya maka ma malam mai ɗaukar rago haka za a bar shi ya dafu da naman da shinkafar duk za su dafi lokaci guda e wata za ce to ai ba maki shinkafar ta riga naman kuwa ko naman ta riga shinkafar dafuwa ai daman so ake gaba ɗaya cakudu ya gaurayu gaba ɗaya roman naman ya gauraye cikin shinkafar gaba ɗaya saboda aka kawo kawo aka zo aka ajiye in ka dauki wuka ka yanki nama sai ka ga ya taho da shinkafa daga ciki wayannan mutanen wai suna ciyar da mutane ne don su samu aljanna su ma a ta wani ɓangare can tabarmai ne a shimfiɗe mata ne suka ko mata ‘yan uwansu su ma suna can suna wannan dabdalar da Allah tun da kike kin taba roƙon wata daga cikin yan ajin ku kawar sharuwa gidanki eh in masu mata maza wata kila maza yanzu ba za su bar su ba ai akwai zaurawa ko kina tsoron ka ta kwace miki miji kun taba wannan in su wa'ancan sun yi suka ɗauki kuɗi suka sayi raguna kuma nan ma ya ce wannan ɗin wasiyar babansu ne ciyarwa bayan sallar isha'i wasiyar kakansu ne ke yanzu me kika bari zaki wasiya wa ƴaƴanki da kun ga annabi yaqub da yayin wannan aikin alkhairi sai da Allah ta'ala ya bari a cikin zuriyarsa Allah tabaraka ta'ala ya bar kyakkyawan yabo in an ambace shi san ce mutumin kirki ne annabi yaqub kenan to karshe kan Allah ya ce wa Isa mun yi wasiya wa annabi mun yi wahayi wa annabi Isa dan Maryamu inji Allah tabaraka wa ta'ala annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaishi lokacin da yau da yayi Isra'i da Mi'raji ya hau sama ya gaishi a sama ta uku idan ba amantar da ni ba yace mutum ne mai kyan fata mutum ne wanda yake da dan tsayi haka amma bai wuce iyaka ba wajen tsayinsa yace mutum ne wanda yake da fuska wanda yake kusa da mai rawun rawun ne amma yana dan tsayi haka fuskar tasa annabi isa da. alaihi salatu wassalam yace mutum ne mai gudun duniya bai dauki duniya da komai ba bai dauki duniya da komai ba shine mutumin da ya zama na a cikin annabawa Allah ya ba shi daman yayi magana tun yana dan mitsitsi in ka ɗauki annabi Yahaya sai annabi Isa annabi Isa wa shi annabi Yahaya lokacin yana karamin yaro ne ya fara tasowa shekara hudu amma annabi Isa ɗan Maryamu alaihi salatu salam tun yana karami Allah ta'ala ya ce ya ba shi dama ya yi magana Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma abinda fa'ada a فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نانا مريم عليه الصلاة والسلام بابر النبي إيسا كنا mahaifiyar annabi isa kenan wacce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake cewa maza da yawa sun kai ƙololuwa yadda Allah ke bukatar su kai amma a cikin mata mata guda biyan ne kawai suka kai mata guda biyan ne suka kai sai dai sauran suna faman mara amma ba su kai mataki na ƙololuwa da Allah ke bukatar kowa ya kai ba amma a maza tili sun kai cikin matan nan na na mare suna cikin su na na kare suna cikin su nana asiya matar fir'auna tana cikin su an gane ku. sannan sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada bayani cewa matsayin nana Aisha a tsakanin sauran mata kamar matsayin wasu suka ce kamar matsayin tuwo a tsakanin abinci amma a tare da baya daukan tuwo abinci ne mai tsadan gaske wanda suka ce tuwo suka ce babu yaren da ba a tuwo a kowane yare akwai irin tuwonsu ko ba ka ba bahaushe na da tuwon masara da tuwon shinkafa da tuwon gero da tuwon dawa inyamuri yana da ainihin teba shi kuma wancan da ya rabe yana da ainihin amala haka in kika zaga ko ina za zaki samu irin kalan tuwonsu tunanin Aisha Allah ya kara mata yadda ta zan wata mace ce wacce ya zamana babu gidan da za a shiga ba a samu irin ilimin da na Aisha ba Allah ya kara mata yadda saboda haka nana Maryamu tana cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da shaidan sun kai manzon annabi ba da shaidan sun kai kololuwa yadda Allah ke bukatan su kai Allah ya shirye ta cewa mace ce mai kame kanta mace ce mai kame kanta wannan ko ya faru ne saboda addu'ar babanta dan babanta ta mata addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falamma wada atha qalat فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رجل الله خيرا الله تفعل ما وضعتها يا عند إتن ما حيثنا أنا مريم تحيفنا أنا مريم باين تحيفتها تتي ربي يا الله inni wa za ta ha'unta na aife ta mace ni na so ya Allah ka ba ni ɗa namiji wanda za a fita a yi gwagwarmayan addini da shi amma ka ba ni ya mace ya Allah walaita zakar kal'unta kuma namiji ba kamar mace ba su namiji gwagwarmayan da zai yi mace ko an ba ta kurbi da zaki ba za ta iya ba ya Allah amma duk da haka wa inni sammaitu ha maryam ya Allah na sa mata suna maryam baiwar Allah wa inni u'idu habika kuma ya Allah ina neman ka kare ta wa ha da zuriyarta gaba ɗaya mina shaitanir rajim daga shaytan jefafe kun ga wannan addu'a ce ta babarta a kanta wannan addu'a sai da ta tasiri akan nana Maryamu alaihi salatu wassalam dan ta kare al'aurata a ƙarshe ƙarshen sotin sotin taharim akan boda can Allah ya ce wa Maryam ibnat Imran allati wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin jazakumullahu khairan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa Maryam ba su labarin na na Maryam عليه salatu والسلام ya من Allah الله صلى الله تعالى عليه وسلم farjaha wacce ta kare al'aurata eh ita ba taba yin zina ba sannan bayan ba taɓa yin zina ba Allah kuma ya rubuta mata aure ma ba ta yi ba kuma Allah ta'ala ya ga dama ta haihu babu ɗa namiji saboda kaddaran Allah saboda tsarin Allah na kofa ya kunu ganin daman Allah ta haifi annabin Allah annabi Isa dan Maryamu da ta kare al'aurarta sai Allah mata kyautan babban annabi cikin annabawan Allah ke ma ki haka ki kare kanki kar budurci ya sa ki je ki saba wa Allah kar zawarci jimawa kina goruwa babu namiji ya sa ki je ki saba wa Allah in ta kai wasa ba za ki haiko na gari ba ba za ki haiko ba ina ga miki ki rubi tarihin dukkan malamai wanda suka zama malamai da gaske al'ulama'ur da wanda sunansu ya shahara babu wanda gaske su da za a baki labarin babarsa ta taɓa yin rayuwar nanaye kowace sai a ce miki babarsa nagartacciya ce tun tana ƙarama kowace kowanne sai a ce miki babarsa mutumiyar kirki ce mahaddaciyar ƙur'ani mahaddaciyar sunna mai karantarwa mai wa'azi mai faɗakarwa mai haƙuri mai juriya ta a ce miki babarta kenan babarta kenan kuma so da yawa ko da mace ta yi abin da ba daidai ba to yawanci ko da Allah ya bata wani ustazu sai kin ga wani lokaci ya fita da mutane ko mu gane ba sai kin ga cewa gaba ɗaya matsala ne wa al'umma shi wannan malamin abin da ya haifa masa da wannan matsalar saboda babarsa ta yi rayuwar da ba daidai ba amma in ta yi rayuwa da ya kamata babansa ya yi rayuwa mai kyau to shi ma zai zo yi rayuwa mai kyau izin izinin ta'ala babu wani malami ki duba duk cikin ganin da kika sani baki daya ba za ki daga wani malami shahararren malami da za a ce miki mahaifiyarsa ta yi ba daidai ba a rayuwarta in kuma kin ga wani wanda ake ake tataburza da abun nan to ki kalle shi sai kin zama a cikin malaman sai kin ga ya zama zakkan dangi eh Allah ya kare ni. saboda haka wannan nana Maryamu ta zama nagartacciya saboda addu'ar babanta a kanta ke ma ki matsa da addu'a akan ƴaƴanki ki matsa da addu'a akan ƴaƴanki baki sani ba wannan addu'ar taki kila ɗanki ko ƙyarki ta haifi ko ya haifi wani tsayayyen malami ga wutaccen malami ko kuma ya haifi wani tsayayyen shugaba wanda al'umma za su ainihin zauna a ƙarƙashin inuwar shugabancinsa su samu hutu ko abin ya haifi ko ta haifi wani gawurtaccen mai kuɗi wanda yake da zakka a cikin rayuwarsa wanda yake da ainihin sarka a cikin rayuwarsa wanda Allah ya sanya masa tausayi a rayuwarsa sai a rika cewa ba babar ma ta haife ka Allah ya gafarta mata to ke ki zama mutum ya kirki ki kare kanki saboda haka Allah ya ce fa aja hal makhadu na na Maryamu lokacin da mala'ika jibrilu yayi busa a cikin wuyan riganta ciki ya shiga jikinta cikin lokacin kane kuma sai ga sai ga naƙuda ya zo mata naƙuda ta zo mata wannan naƙuda sai ta tilas tana da maryamu zuwa gindin wani kututar dabino bino suka ce wannan kututar da bino kamar yadda malamai suke ba da jawabi ya ma jima da mutuwa amma tana zama ƙarƙashinsa sai Allah ya tada shi bayan ya tada shi ya sa ma ya ƴaƴa bayan ya ƴaƴa kuma ya zama ƴaƴan masu nuna a lokacin fa aja'a hal maqadu ila jiz'in nakhla alat tace ya laita ni na kudaye da ke ta sai take wannan kalmomin sai shi yasa idan mutum ya shiga cikin halin damuwa ana kauda kai wani lokaci daga irin abin da yake fitawa saboda wani lokaci yakan fita hankalinsa tana cewa ya ni ya kai tona mitu qabla hadha ina ma dai a ce na mutu gabanin wannan abin ya same ni wa kuntu nasiyan in kasance nasiyan mansiya in kasance wani abin da aka mance shi gaba daya a ce banda banda miji kuma na haihu ai wannan matsalar tana da girma to amma wannan ɗan da za ta haifa ba irin sauran ƴaƴan bane sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah ya ce fanadaha min tahtiha sai ya kira ta kasanta tana faɗan wannan magana sai ta haihu eh suka ce da samun juna biyu da naƙudan da haihuwan gaba ɗaya bai wuce awa ɗaya ba an yi an gama an yi an gama wana da hamin ta hatiha sai kira ta ta ƙasa da ita shine annabi isa ɗan maryamu ya mata magana ya ce mata allah ta zane karki bakin ciki Don kin haife ni ba abin damuwa ba ne qad ja'ala rabbuki ki sariya haqiqa Allah mahalicinki ya sanya ga ruwa nan na gudana a nan gurin a da ko babu ruwan amma suna haihuwa sai Allah ya fi idan idan ruwa a wannan gurin sai ya ce mata ne wa huzzi ilayki bi jiz'in naqlati tusaqitu alayki rutban janiya a lokacin da wannan kututturen dabinon ya miƙe ya fitar da 'ya'ya bayan ta haihu sai shi annabi isa dan maryam yake ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ki girgizo bishiyar dabinan nan zuwa gare ki ki girgiza shi kar ki zama lalaciya dan kin haihu tashi ki girgiza shi tu saqitu alayki rutaban janiya 'ya'yan ƴaƴan bishiyar dabinan nan tanyu za su faɗo gare ki za su faɗo gare ki kenan abin da ake nema idan mace ta samu haihuwa daga cikin abin da ake bukatun ta yi mu'amala da shi kamar yadda malaman suka ce a lokacin shine abin da shi Allah din ya baiwa da Maryamu a lokacin da ta haihu shine ki samu dabino wannan yalan dabino din nan an gane ko eh ki samu ki ci a lokacin eh a samu suka ce a fara cin wannan kafin a ci duk abin da za a ci a fara isar da wannan sannan kuma inda ma zuba a gefe guda to kuma a shato kulla uku ko biyar ko bakwai gwargwadon abin da ya in insha Allah kari an gane ku eh, saboda haka in kin ga lokacin ki ya kusa to ki nemo wa'annan ki fakin din su gefe guda eh, kar ki bari yaran ki su gani idan na san cikin yaran ki na akwai ɗayan nan mai tsabin kwaɗayi din nan eh, zai kammala su ki ɓoye ki ajiye saboda ka wa huzi ilaiki bi juz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiya itacen dabino ƴaƴan dabino dabinon wanda suke janiya wanda suke ƙanana ma'ana sun kusan tasowa ba su gama ainihin tasowa ba sun je da furansu sannan kuma sun hauro zuwa ga kusan nuna ba su nuna ba to za su faɗo zuwa gare ki sai zai faru فكلي واشربي wa عينا aina عيسى isa a lokacin yake ce mata fakuli ki ci washrabi ki sha daga wannan wa qadhi aina kuma ki munna ki farin ciki da da ke cikin damuwa wannan damuwar ta kawo ki munna kin haife ki farin ciki kin haife eh, ita ta haifo yaro babu aure ki duba fa ba fa zina ta yi ba amma ta samu damuwa amma ga wata nan ta yi zinan an zubar ta yi an zubar wata ma ta yi ta haihu ta yi duk ba ta kunyan kowa ta fitsare kafarta idanunta sun riga sun bushe ba ta kunyar kowa to yanzu wannan idan aka je lahira aka ce wa na maryamu mutum da kin kare al'auranki zo ki tafi aljanna an buɗe gate ko wata wuce ita ma wannan sai ta a za ta zo ita ba wannan din in ta zo ke ba daga ina ce ni ma mare mu ce ba na wuce mutum mare mun ta wuce ba ni ma mare mu ce daga ina daga makwalla daga malam goli daga bakin kura to bi ga ita wannan ta kare al'auranta ta ba shi yasa sunan ta fito a nan gurin amma nan ke ba sunan ki to tunda babu sunan ki akwai matsala ko ma ki sake bincikowa ta gama duk yawo gaba ɗaya ce to tunda ba sunan ki a nan akwai gurin da ake samun sunan wayanda sunan sunayen su baya nan ke mala'iku ku yi jahannama da ita a duba getsin jahannama ta yana za a same ta Allah ya kare mu saboda haka ya ce kuli ki ci washrabi ki sha wa qarri aina ki munna kin haife ni sai mi fa’imma ta rayun na minan bashari a hadar faƙuli inni na zartulin rahmani sauma falon ukalli maliyawo ma’in siya ta ce mata tashi mu shiga gari ki shiga da ƙarfin gwiwa ki taga ƙasa da ƙarfi mu je mu ga wanda zai miki magana fa in ma tara yin min al-bashar ahadan in kin haɗu da wani daga cikin mutane ya nemi ya tambaye ki ya nemi ya tuhume ki yaya aka yi fa kuli ki ce musu inni nazartu sauman Na yi alƙawari wa Allah zan yi azumi yau walan ukallima al-yawma insiya yau ba zai magana da kowa ba yau bana magana da kowa yau kowa ya mutu ba zai magana ba yau to yanzu ta jiya mata magana kuma ya bata albishir sai me ya faru فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها تتهو da shi ga mutanenta ta hamilu tana ɗauke da shi a hannun da ake rike jariri kawai da wasu cikin jama'a ga can gungun jama'a bani isra'ila suna zaune a bakin hanya ga ta nan saka mu hanyar jaririnta a hannu daga ne suka hango ta kai ku ku tsaya me me a hannun maryamun nan jariri jariri to ina ta samu jariri haka to bari sai su zo mu tambaye ta tana zuwa suka tsata ya maryamu ya ke maryamu da ƙarji ishi shai amfariya kin zo da sabon abu kin zo da abun kunya kin zo da abun kunya eh, kin zo da abun kunya wannan tun yi abin kunya eh yanke magana cewa ta yi zunani sai suka ce mata ya ukta haruna maka na abuki ra'a sau'i wa ma na ummuki bariya. suka ce ya ukta haruna ke yar uwar haruna akwai wani mutum sunansa haruna a lokacin mai tsananin ibada har ana cewa ibada irin ta maryamu sai haruna ibada irin ta haruna sai maryamu wasu kuma suka ce a'a a cikin iyayenta kakanninta akwai haruna akwai haruna mutumin kirki ne to sai suke tuna mata iyayenki fa mutanen kirki ne ya ukta haruna ya ke uwan harun ma kana abokin mura a sauƙin babanki ba mugun mutum bane babanki ba mazinaci ne babanki ba fasiki ne. to ke ina kika samu wannan tsiyar da wannan kenan ya sanya malamai suka ce ɗabi'a na yin nasu e ɗabi'a ba tana yin nasu ɗabi'a tana yin nasu tana yin nasu a ji za ga in yayi fushi yayi fushi sai a ce wannan fushin nasa ba ɗan kaɗan ne ya gadi sa ne in ta yi ta yi kirki ta yi kirki sai ce kaɗan ke na ko gari da kun san uwarta da kun san cewa bara gabanin gara ba ne ne barewa ba za ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe ba saboda haka ɗabi'a da gaske ta kan yi nasu Ta kan yi nasu Ta kan yi nasu shi yasa a wani hadisin wanda malamai suka yi ta magana akan ingancin hadisin amma dai magana suna da kyau yake cewa ina jan kunnanka kar ka yadda ka je ka ɗauko fulawa mai kyau a mummunan juji me fulawa mai kyau a mummunan juji kyakkyawar mace amma a mummunan gida ce da an irq li'annal irq domin jijiya na yin naso jijiya na yin naso a rayuwa an ga haka da yawan gaske an ga haka yawan gaske kar ki yadda ki auri kyakkyawa don kyansa a mummunan gida domin jijiya na yin naso jijiya na yin naso aka ce babansa yana kwaɗawa matan samari sai kika dai kika aure shi to ki shirya kuma tu eh dan zaki sha mari saboda jijiya na yin naso saboda haka suka ce ma kana aboki a babanki ba mugun mutum bane ba mazinaci bane wa ma kanat ummuki baghiya babarki ba karuwa bace to ke ne yasa zaki wannan aikin dan me zaki wannan aikin bayan babu inda kika gado wannan a cikin ta ko ina baki iya to sai sai kai yaya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نانا مريم ناجم وانا مغنى فأشارت إليه سيدي نوني زواغ ونن يارا تند تاتي يوباتا مغنى سيدي نوني زواغ شي وانا يارا لكي حننتا ma'ana kenan ku ku yi maganan ga ku gashi ku masa bayani shi ya ba ku sai fushi qalu suka ce kai ba nukallimu man kana fil madi sabiya zaki mai da mu wawaye sai yaya zamu magana da yaro jariri wanda ke zanin goyo yanzu ki ce masa masa magana ki da magana an yi haka daga jin wannan magana da na kwarai da na gari bai yadda ya ɓata wa baban sarai ba ma magana ya ɓata wa baban sarai ba wani ma ya ɓata wa baban sarai to da na gari na ƙoƙarin karewa suna wannan magana malamai suka ce annabi isa sai Allah ya ba shi dama ya yi magana a daidai lokacin da suke neman su ci mutuncin babansa don ya kare wa babansa mutuncinta sai ya ce قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبا jabbaran shaqiya suna faɗan wannan magana sai annabi Isa ya bude bakinsa jariri dan mitsitsi dan jamilo haihuwan yanzu yanzu gashi ne yana bada jawabi yace inni abdullahi kai jama'a ku mun shiru ni bawan Allah ne inni abdullahi ne magana ta farko kenan an duniya yace shi shi abdullahi ne eh ki kokari ki zama amatullah yi kokari ki zama amatullah baiwar Allah kar ki zama amatul shaitan kar ki zama amatul hawa kar ki zama baiwar shaitan kar ki zama baiwar san zuciyarta ki yi kokari ki zama baiwar Allah yi kokari ki zama baiwar Allah ana zama baiwar Allah ne kuwa da bin umarnin Allah da gudun abin da Allah ya ce a bari yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi ma'ana Allah ya ce zai bani littafin injila waje alani nabiyyan kuma yanzu nan ina muku magana ne a matsayin annabin Allah ne yau na azan goyo ina annabi ne guda ke muku magana waje alani mubarakan aina ma kuntu kuma aka ne ku hmm. Allah ya sanya ni mai albarka a duk inda nake wa ausani Allah ya ja mun kunne bis salati Allah ya ce lalle in matsa da tsai da sallah wa zakati in matsa da bada da zakka ma jumtu hayya matakan ina raye to in kiyaye sallah in bada da zakka bugu da ƙari wa barran da walidati in yi biyayya wa mahaifiyata wala maj'alni jabbara shakiya, Allah bai sanya ni mai girman kai marasin arziki ba Allah ta yi biyayya wa wannan babatawa in tsaye da sallah in ba da zakka kenan da sallah da zakka da biyayya wa iyaye a tare suke tafiya idan mutum na da ikon kiyaye su sai bai kiyaye wani daga cikinsu ba Allah ta'ala ba zai saurare shi ba dole yin za ki sallah to kuma in kina da kuɗi ki ba da zakka bayan wannan kuma dole ki bi iyayenki dole ki bi iyayenki dole ki bi iyayenki in ba ka ba ki a gaban Allah dole ki biyayya wa iyayenki in ba ka ba tun daga nan duniya Allah ya wulakanta ki dole gyaɗa ta yi mai in ta ki ta sha maka eh in je kina son zama lafiya to ki bi iyayenki kin ji annabi Isa abin da yake tun yana karami ya ce Allah bai bar shi ba kafin ya zuru sai da Allah ya ce maganar babarsa din nan ya kula da ita kar ya wasa da ita ya kula da hakokinta ya kula da hakokinta wani lokaci idan ka zo ka ga rigingimin da ke faruwa tsakanin 'ya'ya da iyayensu in ka ɗauke matsalar tarbiyya wani lokaci da ke samun tangaɗa sai ga abin da ke sa 'ya'yansu su yi timbe wa iyayensu kwata-kwata bai kamata a ce wannan ya sa 'ya'yan su yi wa iyayensu saurin kai ba wani sa'i akan wani saurayi in ka kalli saurayin shi kansa duk ta hanyar da za a ce an ba shi mace bai kamata a ba shi ba na farko bai da addini na biyu ba shi da ainihin dangantaka mai kyau na uku ba shi da kuɗi na hudu ba shi da kyau mummuna ne duk wani abubuwa guda hudu minus hudun nan sun tabbata a kansa 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equal to 0 duk sun tabbata a kansa amma yariya ta yi tsayuwa daga ta yi kirmisi shi wa iyayenta ta zazzare musu idanu ta ce wallahi tallahi ko a bashi ko a haɗa su ko kuma kaza da kaza da kaza amma malam usaimin rahmatullahi alaihi ya yi wata magana wanda na ji daɗinta aka ce masa ala gafata malam idan mutum na da ya sai suka sarrafa da soyayya da wani fadiri fasiki suka ce kuma idan ba a ɗaura musu aure ba za su ci za su je su kama zina to ya za a yi mawalin ce kan a ɗaura musu aure ka kira ta kawai gaya mata ke da hannuna ba zan ba wa fasiki ba saboda na san Allah zai mun tambaya me yasa na yi haka banda an san da zan bai wa Allah tabaraka wa ta'ala na ji kina barazanar cewa za ki shiga duniya to ba duniya ba ta sallama ta sallaka zuwa sama da bakwai kin ga dama yace ka ya ja santa ya ma barazana a cikin ranka har ka ji zaka biye mata idan ka bata za ta dawo ba gida domin sai ta haihu sai koro ta wannan kuma gaskiya ne saboda aka gaya mata gaskiya magana ba zan baki ba saboda ban san me zan cewa Allah ba idan na baki in kin je kin yi zinanki wannan ya rage na ke da Allah ko ƙari a kin ji annabi isa tun yana ɗan zanin goyo yake cewa an ce ya biyayya iyayensa ya yi biyayya wa babansa wala mai alli jabbaran Allah bai sanya ni mai girman kai ba shaƙiya marashin arziki to da da ke wani da wannan ɗabi'a zai gama juya lafiya kuma zai hadda Allah lafiya sai Allah ya ce والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذا ما وكي وانا مغنى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله تعالى يتي والسلام النبي يتي والسلام علي أمنت الله يتبت أكينا يوم ولدت ranar mutuwa ranar aihuwa na na zo cikin amincin Allah wa yawma amutu ran da zan mutu zan mutu cikin amincin Allah zai dawo duniya eh wa yawma ub'ath hayya sannan ran da za a tada ni a gaban Allah zan tashi cikin amincin Allah sai Allah ya ce wannan shine Isa annabi Isa dan Maryamu alaihi wasallatu wassalam eh, wanda Allah ta'ala ya ce wa Isa da annabi Isa a cikin wannan aya da muke ciki to wannan shine Isa dan Maryamu alayhi salatu saboda haka idan kin haifi yaro kika sanya masa isa to a zaunar da shi jifa jifa ana dan gutsura masa tarihin mai wannan sunan eh a gaya masa daga cikin aikin mai wannan sunan akwai kiyaye sallah akwai bada zakka daga cikin aikin mai wannan sunan akwai damuwa da haƙƙin iyaye akwai damuwa da hakkin iyaye annabi isa dan maryamu ya sha wahala a hannun yahudu har sun nemi su kashe shi amma Allah ya ce ba su kashe shi ba sun nemi su kashe shi amma ba su kashe shi ba Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha inna qatalna al-masiha isa ibn رسول rasulullah rasulullah rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما جزاكم الله خيرا وبنجي تبارك وتعالى يقول wa qaulihim daga cikin abin da yasa Allah ya tsine wa yahudu suka ce inna qatanna al-masiha isa ibn maryama suka ce sun kashe annabi isa dan maryamu da bakin su suka ce sun kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsine shi ba Allah ya ce ƙarya ne walakin shubbiha lahum an an kwatanta musu ne wani aka kamanta musu suka kashe shi yayin da suka zo za su kashe shi yana cikin ɗaki da shi da wasu ɗalibansa guda goma sha biyu yana zaune a lokacin sai ya samu tabbacin wa'annan jama'an sun zo za su kama shi tsire shi sai ya ce musu wani ɗalibansa da ke cikin ɗakin ya ce waye daga cikinku zai amince a sa masa siffata in an kashe shi mawaɗa aljanna kowa ya shiru sai wani saurayi ya ya ce gani annabi ta ce zauna ya sake nanatawa har ga uku to dattawa da suke gurin wanda sun kusan tafiya lahira ba da su amsa ko ba kamar ne a cika da fatiha amma yanzu suka shiru sai aka amince da shi wannan saurayi a daidai wannan lokaci kuma mala'ika jibrilu ya riga da ya iso daukan annabi isa ga taga nan a buɗe ta wannan tagar mala'ika jibrilu ya dauki annabi isa bayan ya dan sa masa bacci kadan ya dauke shi wannan saurayin kuma aka mai da sufansa irin sufan annabi isa suna shigowa suka kama shi wannan saurayin suka tsire shi suka je suka kashe annabi isa Allah ce amma ba haka bane walakin shubbiha lahum an kawata musu an kwatanta musu wani ne suka kashe inji Allah wa ma qataluhu yakina asalin annabi isa Allah ce ba kashe shi ba bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima kuma wajen Allah ya daga annabi Isa zuwa gare shi zuwa sama ta biyu ko sama ta uku Allah ya ce kana Allahu azizan Allah mai karfin iyawa ne hakima kuma Allah gwani ne ba matsala akan wannan da Allah to amma manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam can zuwa ƙarshen lokaci in duniya ta kusan tashi annabi Isa zai sauko ana dab da za a tsaye da sallah a daidai ƙasar Sham daidai Syria wani fara masallaci a Damascus ana dab da za a tsaye da sallah mahadi yana shirin zai ja sallah sai ga annabi isa nan zai sauko sa na ruwa kamar ya fito daga wanka in ya sauko zai jagoranci al'umma al-imam mahdi ba mahdi na wancan yan shi'a ba suna su mahdin babu shi an gane ko akwai mahdi da manzon Allah ya bada bayani za a haife shi annabi ya bada wannan bayanin sallallahu alaihi wasallam to al-imam mahdi na sunna wanda annabi ya faɗe shi in ya sauko shi zai jagoranci al'umma to lokacin da shi imam mahadi yake shirin zai ja sallar da asar annabi isa ya sauko a lokacin kuma yana saukowa kowa zai gane shi ne al-imam mahadi zai yi niyyar ya ja baya ya ja ya bar annabi isa ya sallah annabi isa ce a'a ai babu bai kamata ga wani ya shiga gaban dan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka kai zaka ja sallah za su dunguma su yaki mahadi abin da kace su yaki su yaki dujal dan a lokacin dujal ya bayyana a duniya yana batar da batarwa amma suna yin kitibus da annabi isa dan maryamu dujal zai narke yadda kika san gishiri ke narkewa a ruwa yana kuka yana kwala falala haka zai za a kammala shi adalci ya dawo duniya zalunci ya kauce baki ɗaya idan babu wani addini in ba addinin musulunci ba to bayan annabi isa annabi isa zai zauna a duniya zai yi wasu shekaru zai yi aure kuma zai haihu daga nan kuma zai koma zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala in ya rasu ya tabar cewa za a binne shi ne a da aka binne manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama anan za a binne shi sannan bayan an binne shi a gunda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in an tashi kiyama Allah ya ce zai masa tambaya a gabansa an tashin alkiyama akan abin da aka jingina masa cewa shi ma Allah ne Allah ya ce wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم, إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر الله قال لك إيماني مالك Allah ya ce ka ambata musu lokacin da Allah zai ce wa annabi Isa ɗan Maryamu ya kai annabi Isa ɗan Maryamu kai ne da aka turo ka kai wa mutane wa'azi su bauta wa Allah amma ka ka canja ka tare jama'a ka ce su bauta maka da babarka kai ka musu wannan maganar domin an bauta maka an bauta mata kamun bayani yau wa yake musu yi wannan aikin kai ka gaya musu wannan maganar to idan Allah ya ce zai tambayi annabin Allah annabi Isa wanda daga gaske annabi Isa bai ce a bauta masa ba ina ya kuke tsammanin malaman da suka mai da kansu abin bauta ko ku gane ba yau ke tsammani game da malaman da suka mai da kansu abin bauta can suna rayuwa su ake musu jira ba su hana ba tun suna raye a faɗi wasu kalmomi na ɗaga wani malami a kai shi sa'an Allah ko ma sama da Allah su ƙi yin faɗa saboda su ma suna son a musu wannan ko ku gane ba ko ku wata waka da aka yi kwanan nan ba wata mummunar waka aka yi wanda faɗanka kansa idan da ba dabadin wurin da awa bane ba za ka so faɗan wannan maganar ba mummunar magana ce mummunar magana ce ba maganar annabi ake yi maganar Allah gaba ɗaya ake yi ba za ka iya ɗauko watsar tun daga farko har ƙarshe kana ji ba inda sauran imani a cikin zuciyarka don za ka yi tunanin cewa sama za ta faru cewa suka yi a cikin waƙan farkon waƙan jimla guda ɗaya Allah mun tuba eh, ana barhamun mun tuba mulkin da ka baiwa Allah ya kasa ka zo karɓi kayanka Allah ka kare mu daga irin wannan maganganu miyagu Allah ka kare mu Allah ka kare mu to shi annabi isa bai fa ce a bauta masa ba bai ce a bauta babarsa ba amma Allah ce sai ya masa tsiran tashin alkiyama a gaban kowa ya ce masa kai ka ce a maka haka kenan duk wani malamin da aka aka aka allantar da shi ya shirya zai tsaya gaban Allah na tashin alkiyama wanda za a ce annabi ya ce kawai wani malami ya ce kar a yi ya ja jama'a akan kar ai kuma a bi shi ya san ya saba wa annabi ya sa jama'a su bauta masa karfi da yaji zai je wa Allah jawabi saboda haka yace kai ka ce musu su rike ka abin bauta da kai da babarka su banni su ni su bar Allah sai annabi Isa ce ya Allah sarki ya tabbata a gare ka ya Allah bai dacewa a gare ni in faɗi wannan kalma ya Allah ba zan bai ma dace in faɗa ba ba zai yi in faɗa ba ya Allah ya Allah in na faɗa ka sani ka sani ya Allah yana faɗan magana yana makirkita a gaban Allah ta'ala in kuntu qultuhu faqad alimta ta alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina ya Allah wa wala alam wa fi nafsi ban san abin da ke cikin ke cikin ranka ba ban san abin da ke gare ka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub kai ne abin da ka san abin da ke boye ya Allah ma qultu lahum ba abin da na gaya musu illa ma amartani bihi sai abin da ka umurce ni gaya muku hani ibudullahi rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ni ina ne shaida a kansu ma tu fihi matakan ina cikin su lokacin da ke rayuwa su ba su yi ba ya Allah amma falan mata wa koyta ni yayin da ka dauki rayuwata kunta antar raqiba alaihim kai ne mai kiwon su ban san me faru ba ya Allah lokacin da nake raye na san me ya faru ba su yi ba amma bayan bana nan ban san me faru ba wa anta ala kulli shay'in shahid kai mai shaida da kan komai ya Allah saboda haka ya Allah kai ke da ikon kai komai in tu'azibuhum in ka ga dama ka musu azaba saboda sun bauta mun sun barka ba komai ya Allah fa innahum ibaduk bayin kani wa in gafil lahum in kuma ka ga dama ka gafarta musu wannan duk abin da ga dama ka yi fa innaka antal azizul hakim kai din nan kai ne mabuwayi mai hikima wannan shine kalmomin sune kalmomin da annabi isa zai faɗa a gaban Allah yayin da Allah ke tambayar sa me yasa me yasa aka ta Allah ka kare mu na yi tsammanin za mu iya haɗa annabawa guda biyu to amma ba zai yiwu ba abin da muka faɗi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da waɗannan annabawa ba su albarka Allah ya ba mu ikon yin koyi da su Allah ya taimake mu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم